بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا عمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين Shi gaba da karatun wannan littafi na sahihul muslim wanda muna cikin kitabul hajji muna babi na goma sha tara muna babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi yana bayani akan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda annabi ya koyar yadda ya tsakanin al'umma da sana abubakar ibn abin shaibata wa ishaku bin ibrahim jami'an an hatimin ƙala abubakarin da sana hatimin ne isma'il almadaniyu an ji a farin ne muhammadin an abihi ƙala da halna ala jami'ar ne abdullawa fasa'ala an ƙawamin ya ce mun shiga inda jabiru dan Abdullahi ya tambaya akan mutane dawa dawa ne suwana a arrafa mai su san suwana ana cewa wani ne dan wani wani dan wani taha ilayya har ya tuke zuwa garan bukultu ana muhammadu na ali bin husaini na ce ya kai jabir ni ne muhammadu bin ali shi ko ali ibn husayn wato kenan jika ni na husaini jikan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan sai na ali wa ahawa da yadihi ila ra'si lokacin da aka ce mai haka nan sai ya karkato da hannu na zuwa kaina فنزع ذري الأعلى يسنشي صافاتا تسمى قبادي تلكي ثم نزع ذري على سوال سنة يسنشي صافاتا قسر قهو ثم وضع كفه بين يدي سنة يأزهن ينيق ابنن ننانا وأنا يومئذ غلام شاب a wannan lokaci ina matashi ƙala marhaban bika yamna ahi ya ce maraba da kai ya kai ɗan ɗan uwa sal amma shi ita ka tambaya abin da take son ka tambaya fasa altuhu wa huwa a'ama na tambaye shi amma yana makaho saboda haka wannan ya nuna ko da sun zo inda yake ya makauci bai gani wa hadara waqtu sala kuma sai lokacin sallah yayi fa qama fi lisajihi ko fi lisajatin multakifan biha ya tahi a cikin wata shinhida ne awa da wanda yake wato lage da ita ya aje ta ya tsaya bisa gare su don shi sallah kullama wa ba'aha alaman kibihi raja'a darafaha ilaihi min sigariha ko shi ala ta akan kawada ta sai gehen ta ya dawo gare saboda karamcinta wa rida'uhu ila janbihi mayakinsa yana sasanninsa wato mayakinsa ila jambihi ala misjabin mayahinsa yana bisa ga ice na uku uku ya aza mayahinsa akan ice uku uku yana rataye da wannan suturar fasalla bina sai sallah da mu wannan ya nuna liman abin makaho makawo yana limanci فقلت أهبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم sai nace mai ba ni labarin hajjin manzon Allah faƙala biya jihi sai ya ce da hannu nai faƙa da tis'a ko kuma faƙa da tis'a ya abin nan ya dunkule shi tara wato kenan ya riƙe waɗannan ya yi haka ya suke wannan kamar da aka tara فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يهج yace manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya zauna shekara tara a garin Madina bai sai hajji ba summa azzana fil nas sannan yayi kuwa ga mutane fil ashirati a cikin shekara ta goma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hajun abin da yake faɗa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zo hajji a bana labari ya wazu ko'ina ina faƙadima faƙadima almadinata bashirun Kasiru. mutane masu yawa suka zo madina kulluhum yaltamisu an a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu yana son ya koyi da manzon Allah wa amala misila amaliki? ya aikata aikin irin na annabi Muhammadu fa kharajna ma'ahu muka hita tare da shiya hatta atena zalqulaifati har muka zo ma zalqulaifa ana nan an zo zu hulaifa فولد أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر في أسماء يا أميس تحيه محمد بن أبي بكر فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلنا هاي هو تتعيك أزواج منظوم الله كيف أصنعوا ya manzon Allah kaga zan aikata qala igtasili wa saffili yace ki wanka sannan ki kirshe da saudin da tuwa wa ahari ne ke harma fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla a masallaci ثم ركب القصواء أسواء sannan ya hau taguwa Hata izastawat bihi katuhu ala baida har lokacin da ita wannan taguwar ta daidaita da shi akan wani da ake ce baida wani tudu nazartu ila ila madd basari bayna yadayhi jabiru yace na yi dubi zuwa ga iyakar ganina gaban annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam na rakibin wa mashi na yi lura da wanda a sama da wanda ke tiya ƙasa wa an ni misali zale kuma na yi dubi gaba ga manzon Allah dama garai irin haka na ga matafa sama na ga matafa ƙasa wa an ya sarihi misala zalika na yi dubi ta hagunsa kuma na ga wannan da mahaya da a ƙasa da karai wa min kalbihi misala zalika kuma na yi dubi baya gare shi irin haka ga waɗanda a sama ga waɗanda a ƙasa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna azhurina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba gare mu wa alaihi yanzilu alquran kuma qur'ani yana jida garai huwa ya'rifu tawilahu ya san abin da a fassara tai wa ma amila bihi min shay'in amilna bihi duk abin da annabi ya aikata da shi na wani abu muwa muna aiwatawa fa ahalla bit tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya harma da tauhidi shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو التوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به mutane sun yi harma da irin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya harma da shi da rudda rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim shay'an minhu duk abin sun kai harma da shi manzon Allah bai kwam da komi ba ma'ana bai raddi da ko guda ba daga cikin abinda sun kai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi talbiya wa lazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talbiyatahu manzon Allah ya lizinta talbiyarsa wannan ya nuna in an kai talbiya ba za a yanke ba za a ci gaba walazima rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatu don haka maluma suke cewa sadar da talbiya da harama sunna amma talbiya wajibi domin lazima rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatu hatta ila ina hatta ila ila al-haram qala jabir radiyallahu anhu labna nanwi illa hajjan jabir ibn abdullah yace ba mu yi niyya komai ba in ba hajji ba lafna na arihul umrata dama mu musan umra ba a cikin watannin hajji saboda haka a wannan hali hajji kawai mun kai harma da shi domin a watannin hajji babu umra a wannan hali hatta idza atayna ta ma'ahu har lokacin da mun ka zo maɗaki tare da manzon Allah istasalama rukuna sai annabi sun bunci a rukuna hajar aswad Wara maza salasa ya yi sassaka uku wa masha arba'a yayi tahiya hudu wannan ya nuna za a fara ɗawafi daga hajar aswad sannan za a yi ramal zagaye uku ga wanda an mai shigowa sannan za a yi tahiya hudu wannan ya nuna ramab ana yi ne ga ɗawahin ƙudumi summa nafaza ila Makama ibrahim bayan annabi ya ƙara waɗannan zagaye sai ya zarce zuwa ga Makama ibrahim salam lokacin da ya tasamma maqama Wata hizu min maqam ibrahim musalla wattakhizu ku riki musallan wurin sallah min maqam ibrahim bayan maqam ibrahim wannan suratul baqara faja'ala al-muqama annabi ya sanya muqama bainahu wa bainal bait tsakanin muqama da daki tsakaninta da daki wato kenan yana bayan mukama mukama na bayan ɗaki tsakana abi ya ƙunu muhammadu ibn ali jabir ya ce babana ya zaina cewa abdullahi kenan wala alamuhu zakarahu illa annabi sallallahu alaihi wasallam ban san shi ya ambata wannan hadisi ba sai ga manzon Allah kana ya qara'u fi raka'atayn ya zai yana karantawa akan raka'a biyu raka'atai dawafi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun nan marwaiti ya yi taƙadimu ma haƙƙo domin kamata ya ce ya karanta ƙulya ayyuhal kafiru na garaka a farko ya karanta ƙulhu wa garaka a tabi sai ce sai ya karanta ƙulhu wa ahadu wa ƙulya ayyuhal kafiru ƙadimu ma ta haqqo Sun mara ja'a. sannan annab sallallahu alaihi wasallama ya dawo ila rukun zuwa ga hajaru aswad bayan ya kare raka'a biyu na rakata da wafi fasta huye ya sumbuce shi sun makaraja min babin ila safa bayan sumbuci dutse ta na ta daga kowa zuwa safa wannan ya nuna ya an kare da wafi an ka rakata raka'ata wafin to kamin hita sa yi sai an koma dawowa an yi daura da hajjar aswada an yi sumbunta wannan shine farkon sunna sa'ai. falamma da na lokacin da ya kusanta minas safa daga safa ƙara'a sai karanta inna safa wal marwata min sha'airillah ya karanta lalle safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah abdau yace ina farawa kaga ya zo da siga habari bai zo da siga umarni ba don inda ya zo da siga umarni sai ce ibda'u ku fara sai ce abda'u ina farawa da ma bada Allahu bihi ga abin da Allah ya fara da shi don haka Allah ya fara da safa yace inna safa wal marwata fa bada abi safa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da safa fara qiya alaihi ya hau garai atara albaita sai daga daki wastaqbala alqiblata ya huskanci alqibla huwa hadallaha ya kadaita Allah wa kabbarahu ya takbiri ga Allah wa qala yace لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونسر عبده وحزم الأحزاب وحده أبينا النبي صلى الله عليه وسلم karanta kenan كان safa سنة ya sun mada'a bai na zalika sannan ya addu'a tsakanin safa da marwa kawala misali haza ya faɗi irin wannan salasa miraran ko salasa marati tuɗi uku sun manazala sannan ya jiɗo ilal marwatu zuwa marwa hatta izan ta sabat adamahu fi baɗan alwadi sai da ƙafafunsu sun a kahu a cikin tsakiyar rafi sa'a sai ta yi da sauri hatta iza sa'ida ta sai da ƙawon sun ka taka masha sai ta yi wato da nutsuwa babu sauri ya ta yi ta atal marwa har zuwa marwa fa fa'ala alamar watin kama fa'ala ala ya aikata akan marwa kamar yadda ya aikata akan safa hatta idza kana akhir dawafi sai da ya karshen dawafin ma'ana giwaye sai na sa'ayi alal marwata akan marwa faqala bayan ya ƙare na ƙarshe sai ce laula anni ni isa istaqabaltu na amri masta da barku lam usqul hadaya wato da dai cewa ne ya na huskanta daga al'amari na to ban koma ba da baya da ban gargada hadaya ba waja'altuha umratan da na sanya wannan zagaye na dawafi da wannan zagayen sa'i da na sanya shi umra annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man kana minkum laysa ma'ahu hadiyun amma ku bai duk wanda bai da hadaya bai gargada hadaya zo da ita ba fale ya hilla to ya walwale wal yaj'alha umratan mai ce ta umra hajji ne da ya tsoko to mai da hajjin nan umra fa qama suraqatu min malik bin ju'shimi fa qala ya rasulullah suraka dan malik dan ju'shim sai ya miƙe yace ya manzon Allah hmm. al'amina haza amlil abadi shi yanzu wannan shekara ta mu an kawaran gwami ko ko har abada fashabbaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama asabi'ahu wahidatan fil ukura manzo Allah sai sarka tsunai guda a cikin guda sarka haka wa qala dahala umratu fil hajj umra taa shige cikin hajji marrataini la bal lil abadi abadin har abada saboda haka har abada umra taa shige cikin hajji anan. hadisin jabir ne wanda jabir cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa tsare hajjin manzon Allah tun farkon fara karatu shine muka har yanzu kuma ga shi nan da ci gaban yawa anan abinda suke magana ba a san ana umra ba lokacin aikin haji in ashuru haji sun haka ba ba a umra to don a saba ma al'adar jahiliya lokacin da an kayo har ma an ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda ya gargado hadaya to ya zarce sai ya kai rana suka wanda bai gargado hadaya ba ya mai da haji ne umra ikrari ko ifraji ko abin nan wanda ya gargado hadaya ya wuce kai ya walwale sai ranar suka wanda bai gargado ba to da ya walwale da ya yi abin nan sa'ayi to zo ya aski ya walwale ya mai sai umra a wannan hali suna ganin ba umra a cikin ashirul hajji to ga annabi ya yi musu haka sai shi na suraka ya miƙe tambaya manzo Allah shin wannan umrar da aka yi a wannan hali ta tsaya yanzu tun da dama babu ta ko ko a'a ana da dama ya ce har abada saboda haka kada yanzu ka teka yi har ma da haji ka ce za ka yi fasar haji ilil umarci saboda kaji nauyi ya ma yawa da yake kika ɗauko sai haka yi in kirani ya sai haka yi wala tubdilu a malamu Eh? ya eh, ya rasa mafi to wannan abin da ke faruwa kenan to ana nan waƙadim ali sai sai na ali ya dawo min yaman daga yaman da budunin nabi sallallahu alaihi wasallam da raƙon manzon Allah ga sai na ali ya dawo daga yaman ko waje da faɗi mata radiyallahu anha min mahalla sai ga sai na Ali ya iske ma Allah ya yarda da ita tana cikin wanda ya walwale har ma da yo ya mai da ita umra to faɗi sai da ma tana cikin wanda ya walwale ta walwale wa labisa siyaba hatta yi sabi sabigan waɗanda annari ne wa ka ta halaka ta sha kwalli fa an kara zalika alaiha sai na ali yace mata gami ki fa qala inna abi amarani bi hadha sai ya kai sai na ali ubana ya umurce ni in yi haka qala fa kana ali yaqulu bil iraqi dama sai na ali ya bayyana faɗa a can iraqi kame ya iso fa zahabtu ila rasulillah. lokacin da yake bayani yake sai ni sai da manzon Allah muharrisha ala fadima yana shishi ta fadima Yanayin mu Fatima kishi ta ga manzon Allah ta talin lillazi sana'at ga abin nan da ta aikata mustartiyar ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam neman fatawa ga manzon Allah shi ma zakara anu ga abin ta ambata daga annabi ta cije shi dai wa habartuhu anni ankartu zalika alaiha sai na ali ya ba annabi labari yace ya manzon Allah ni na ya musu wannan abin da ta yi ban ga yayi ba kuma ni ban yarda da cewa kai kace ta yi ba fa qala sai manzon Allah ya ce sadaqat sadaqat ta yi gaskiya ta yi gaskiya ma za qulta fina faralta al-hajja sai da fadima abin ta faɗa maka gaskiya ta kai to yanzu kai lokacin da kai yi harma da haji ni kake ƙala ƙultu yake ni na ce Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka yace ni abin ne harma na ce Allah ina harma da duk abin da manzon kai harma da shi wa haramta ma haram bihi fulan yaje mai mutasar idan kuka kulla da wani za ku aikin haji ya rige ka miƙa ya wuce ko da ka toya daga kana cewa a haramta bi ma a haram bihi fulan in ka zo ka iske ifradi ya kai shi kakai in irani na shi kakai in mutum ina umra ta ita kakai to shi na annabi tambaye sai na ali da mi kai harma yake duk abin da kai harma da shi qala sai manzo Allah ya ce to fa inna ma hadiya ni ina tare da hadiya kuma ta aike mu da ni da kai fala tahilla kaka walwali qala فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من يمن ya zan taron hadayar da sai na Ali ya zo ita daga Yaman wallazi atabihi nabi da wanda zo manzon Allah da ita na raqumi raƙumi ala Ƙala hallan nasu kulluhum sai mutane sun kawo kawalwale duka wa qassaru sun kai susi illa nabiya sai manzon Allah wa man kana ma'ahu al-hadid wanda adda hadaya su da ba su walwale ba falan ma kana yawmu taruya lokacin da ranar takwas ga wata ta kai tawajjahu ila mina sai suka fuskanta zuwa mina ko fa hallu bil hajji sun kai harma da hajji waɗannan da sun ka walwali su ranar taruya ranar sun kai harma da hajji an ka ta sama mina wara rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hau fa salla bi hazuhura ya sallaci a mina wal asra wal maghriba wal isha wal waɗanga salloli guda biyar annabi ya sallace su a mina summa makasa kalilan bayan sallar asuba sannan ya zauna kaɗan ɗan lokaci kaɗan hatta ɗala a shamsai da rana ta ƙullo wa amara duk ubbatin min sha'ari su durabu lahu bi namira sai umarni da kanti wanda yake yana da gashi an ka zo an ka buga mai na namira aka yi mai hima fasarar rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tafi wala ta shukku quraish illa annahu waqifun inda mash'ar al-haram wato ita ƙuraishawa ba ta ɗaro sai cewa manzo Allah ya tsaya gumba shi haram kama na ƙuraishu ta sanau fil jahiliya kamar yadda ƙuraishawa ta tana aikatawa jahiliya to a nan don haka su baton su kai da manzo Allah ta yi da mina to bai isa arfa sai ya tsaya mashi haram a shi manzo Allah ya umarni a ta yi abin nan namira a buga mai tanti wanda zai salla. fa a jaza rasulullah sallallahu alaihi manzo Allah da ya ta yi sai tsallake hatta a ta arfa ta sai da zuwa arfa kun ga an sa'a mana su aiki go sai da zuwa arfa ko waje da kubbata ya samu kubba tanti qadduri ballahu bi namira an doka mai shi an buga mai shi na namira fa nazala biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji danan hatta idza zaga shams sai da rata karkata amara bil quswa sai umurni da taguwarsa wanda ake kira quswa wa an ka azama sirdi fa ta badan wadi ko ba a ta badan wadi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin rafi fa ban nasa ya mutane hudu ba a wannan hali nan na inda an ka buga tanti na an kai jam'in sallah nan bagiran masallacin namira da ke arfa wa ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hudu ba inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmata mikum haza في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من عمل الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم عضو من دمنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستردئا في بني سعد فقتلته خزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضاء ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أحصموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤئن فراش فرشكم أحد تكرهونه فإن فعلنا ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف النبي صلى الله عليه وسلم قرب da ya kama kenan a kamar yadda yake faɗa bari mu rage fassara sannan mu ci gaba yana cewa ku saurara inna dima'akum lalle jinainan ku jinin musulmi tsakaninsa da musulmi wa amwalakum da dukiyoyin musulmi da musulmi haramun alaikum haram na gare ku kawar mata yau mikum haza kamar haramcin yinin kuwanga ranar suka rana ta mai alfarma na haramcin ketata fi tarikum haza a cikin watan ku wannan wata mai alhorma wanda ba alaihi ciki fi baladikum haza a cikin ganin ku wanga wanda yake hurumina ba a keta alfarmarsa ala ku saurara kullu shay'in min amri al-jahiliya ta taqadamayya mawdu'un duk al'amarin jahiliya yana ƙarƙashin ƙafafun ganau an kare shi ƙasa na taki wa jama'ul jahiliya mawdu'atun jinanan jahiliya duk an kayar da su wa inna awwala damin ba'u farkon jinin da aka kayar min dima'ina daga cikin jinanan mu damu ibnu rabi'ata jinin dan rabi'a bin al-harith wanda ya kana da an ya zan are nai an shayar da shi mamma fi bani sa'ad to ya ya ya faru wa qatalatu zaid sai huzaila ta kashe shi to a yau lokaci ya kai wanda an bar wannan yanzu an dawo ga abin da ke faruwa a koma kansa wa ribar jahiliya mawdu'un ribar da aka yi lokacin jahiliya an riga an kitabatunsa wa awwalu riban azab ko ko riba da ni kayar riba na riban mu riba Abbas ibn Abdul Muttalib riba Abbas dan Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kullu wannan an kasai adawo dawo ga ciniki sa ingatacce wa taqullaha fin nisa ku tsorci Allah cikin mata a innakum hunna bi amanillah ku kun amso su daga uwayensu da amanar ubangiji wasu halartun hunna kun halartar da farjujukansu ji kalimatin da kalmar Allah walakum na Allah a hadan ahadan karahunaku. su ma akwai alkawali kansu kada wani wanda ba ku so ta kishi da ku ya zan sun bari ya kai da shi na ku ya kwanta fa in fa'alna zalika in ko sun ka aikata wannan fadari bu wannan darban ku doke su duka gaira barrahin wanda ba mai cutarwa ba kinaya ta yake nan wala hunna alaikum rizquhunna ku kuma wajibi na ku ba su abinci wa kiswatuhunna da imu sutura bil ma'ruf da abinda shari'a ta san kyau ne faqad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in in samtu bihi na bar muku abinda ba ku bacewa bayanai amma in kun yi riƙo da shi kitabun lahi littafin Allah wa antum tus'aluna an anni kuma kowa za a tambaye ku kaina wa ma antum qa'ilu ni za ku cewa qalu nashhadu za mu ce mun shaida annaka qad lagata wa wani wa wallahi ka iyar wallahi ka bayar wallahi ka yi nasiha Ba qala bi asbihi sababa ya yi nuni da ya tsatai wanga manuni da ake zagi da shi yarfa'uha ila sama yana daga ta sama wayan kutuha ila nas yana sassako ta ga mutane ya daga sama ya sassako ta ga mutane Allahumma shahad Allahumma shahad yace Allah ka shaidar Allah ka shaidar ثلاث مرات هطوه ثم أذنه sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni aka kira summa aqama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni aka iqama fa salla zuhra ya sallati azhar summa aqama sannan kuma aka kuma iqama fa salla al-asr ya sallati al-asr wa lam yusalli bainahuma shay bayna hila ba tsakaninsu wannan ya nuna hudu ba tana gabata sallah ga wannan hadisi na jabir bin abdullah hudu ba ta arfa tana gabata sallah to bayan haka sun maraki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya hauka sawa hatta atal mawqifa har zo wurin tsayi faja ala ba'da naqatihi hil qasawa ila sakara sai ya sanya cikin raƙuma ta zuwa ga falalan ƙanƙara wanda a kusa ga fila waje ala habla mashati bai ne da ya sanya hanyar matafa gabansa wasta ƙabalar ƙibla ya huskanci alƙibla falam yazal waqifan annabi bai gushe ba yana tsaye hatta garabat ashams har rana ta fadi wa zahabat suwaratu fatwakin rana ya tai kalilan kadan hatta gabal qursu sai da kaskon rana ya hoku wa ardafa usama ta kalfahu yace usama tahiya tahiya sai kuturta usama bayansa wa dafa rasulullah sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya tunkudo wa ƙarshe naƙa liqaswa azimama linzame ya makare kaswa hatta inna ra'saha hayyazan kanta la yusibu hali ya samu farkon sirri ne anan wa yaqulu bi yadihi al annabi na nuni da hannu na dama ayyuhan nasu as-sakinata as-sakinata ya ku mutane natsuwa natsuwa kullama ata hablan ko shi zo mutudu na rairai min hibalin na daga tudanin rairai arhala ha qalila sai dan sakilin zami kadan hatta tasar hatta daga hatta ata muzdalifa manzon rahama na nan ta yayi zo muzdalifa lokacin da ya zo muzdalifa fa salla bi hal maghriba ya sallati sallan maghriba nan muzdalifa wal isha bi azanin wahidin wa iqamataini kamar yadda an kai arfa kira gudana an kai amma iqama ne shi ma bi azanin wahidin wa iqamataini ولم يسبح بينهما bai na hila tsakaninsu ba shay'an sun malda da'a sannan ana da ɗan gincira rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta da alfajar yana nan gincira alijir ya fito wa sallar alfajara ya sallaci sallar asuba shi na ta bayyana lahu subha lokacin sa ya ta bayyana mai da azanin wa iqamati da kira da ikama. bayan ya ƙare sun maraki balƙasawa sannan ya hau ƙasawa a ta a kalmar shi'ar al-haram har zo mashi al-haram wannan masallaci na muzalifa fasta ƙabal al-ƙibla huskanci al-ƙibla fada'ahu ya roƙi Allah wa kabbarahu ya kabbara wa hallalahu ya haylala wa wahadahu ya kaɗaita Allah falam yazal waqifan annabi bai gushe ba yana tsaye a ta a tsara gidan sai da wuje sai ta yi kwarai fada fa'a ya tunkudu qabla qabla an tadalu ash-shams gabanin rana ta bullu wa ardafa fadalan abbasin annabi ya kuturta fadalu dan abba wa eh ya tsaye eh, shi baya in eh? su eh, ba ana rage musu ya ba wa kana rajulan shi fadalu namijina hasana sha mai gaso mai kyawan gashi aba yaba fari wasiman Alamtakte, ba sai kaya magana ba ya an ce rajulun wasaman falamma da fa rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah na nan na taya tare da shiya marrabihi za'anun ko zu'un ya samu ku zu'unun ko mata ma sai sun ka shuɗe ya jarina suna ta tahiya ba su yanke ba faɗa fi ƙafa sai fadal ya shiga yanzu ilaihinna yana dubin zuwa gani su fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahu ala washi fadal sai manzo Allah ya dauki hannun sai ya aza ga fuskar fadal ya kare aw wa hawala fadal wajhahu ila shakil akhara fadal ya koma juya fuska ta gehe guda inda wadannan mata ma wata yanzu yana dubi fa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahu min saqil ila wajhi al kuma annabi kuma dauka ne kuma Allah can ga yana kare shi yasaruhu wajhuhu min yanzu hatta ata badal muhasari wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya mai haka don kashe da shi aiki sabar shi rajulun wasama waɗannan su ma wasamat suna dubin farar kwallo na dubin su saufa har ya zo cikin rahi mai abadan mahasar fahar raka kalila ya yi maza saboda kun san baɗin mahasar Allah tsare mu sun masalaka ɗari ƙasar da ya hau hanya a lotsa ta tsakiya ya ɗauki hanya ta tsakiya wadda ka faɗawa ga jamra shi nan sallallahu alaihi wasallam allati takhruju ashe ga nan ala jamratul kubra wannan hanya mai hwadawa inda jamra babba ita dauka hatta ata jamratul lati inda shajar har yanzu inda jamra wannan wanda take gunta akwai tediya an ga bayani na dana akwai ita yanzu ne wannan jamra mai iccen nan Allah akbar faramaha annabi ya jihita da sab'i hasayatin da tsakuwa bakwai yukaddiru ma kulli hasatin yana kabata da kowace tsakuwa minha misal khasa khasfi misalin tsakuwa da aka azawa na abatta ita ya halbi da ita rama min badanil wadi annabi ya jiwa daga cikin cikin rafi kasa sun man sarrafa ilal manhari dan nan daga majiwa sai koma mina abin nan masuka dama masukan nan ba ta da nisa kwarai fana hara salasa wasu tina biyadi ya yanke raƙuni sittin da uku da hannu ne ya soke su ma'ada aliyan sannan ya ba sai na aliyu fana kara ma gabar ya soke abin da ya rage wa asharaka hu hufi hadi ya tara ya cikin ce sun ma'amara min kulli badanatin dubu ba'ati ya ya umarni shi annabi dura umman ga a heda da mu tsoka dada Allahu ala makogora na an ka debo an ta an ka debo sai fa an ka debo an dai debo bid'a cikin kowane raƙumi waju ila tilqidin an ka sai cikin tukunya hudu bi had an ka dafa fa akala suka ci min lahani hanamanta wa shariba sun ka sha min maraqi harum wata kaji a kai saka jawa kacin raƙumi sun mara kiba a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya hau a sawa fa a fada ya taso ba ɗaki wurin dawafin ifaba ila albayt lokacin da ya zo ɗaki fa sallabi makkata zuhura ya sallati zahar nan makka fa ta bani abdul mutallib ya zo ma bani abu zulmatsalli ya tsuna ala zamzama suna shayarwa a kan rijiyar zamzama suna ibarwa suna ba mutane Ba ƙara in fi'u bani abu zulmatsalli ya ce ku ɗebo min ku ciro min guga ya ku bani abu zulmatsalli falaula an ya gale bakumin nasu ala ayatikum la naza'atu ma'akum wallahi ba don an shi guga gaba ɗebo mutane kowa ke saya ya ɗebo wallahi ni ma da na zama shaya da wata da zuwa kai ga mutanen makka suna karsashi da shaya da ruwa ga baki domin guri manzon Allah fa nawaluhu dalwan sun kama manzon Allah guwa guda kwashe rai mamin sha gari shi mun ji wannan hadisi to bari mu iya wanga tafa حدثنا عمرو بن Hafs? بن جياز حدثنا أبي حدثنا جابر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنه حديث حاتم بن إسماعيل يا قرق الحديث إلى حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أب وتكينا يدفع بهم أبو يسارة على حمار الأري وتلاربا وتازموا yana tun kuɗa ta da su abu ya sara bisa ga wani jaki wanda yake tsirantacce bai da kahu falamma a jara rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wuce manzon Allah min muzdalifa daga muzdalifa min matarar harami lam tashuku quraishun quraishawa bata ko dai daro ba annahu sai ya kata sur alai zai tsaya ne su suratan fi dandaji na muzdalifa wajen mashalar harami suna ganin manzon Allah in ya kawo nan nan zai tsaya shi wannan abu ya tsara ya hawo jakinsa uri yana ganin nan za a tsaya muzalifa yana na yana karshe ga manzo Allah su ya wuce muzalifa ya ta sama arfa su ko abin sun ga dauka ko shakka ba su manzo Allah nan zai tsaya su ma fidu ne haka faɗin ba to wa ya kuna ya zama nan zai jiɗa sun ma a jasa sannan ya tsallaka walam ya arin lahu bai gita gare ba hatta ata ta arfatin sai da ya zo arfa fa nazara wannan kaga an saba ma jahiliya wannan shine hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta kuma babu wanda ya san hajjin manzon Allah irin Jabir irin Jabir ibn Abdullah wannan shine muhammadu bin ali aliyu bin husaini husaini bin ali bin abi Dali to shi na suka ta inda yake ya tambaye to shi na gargaɗo mu wannan hadisi kuma ka ji wannan hadisi wa in ban da muslim da abu dawuda babu cikin sauran su sahih da shi muslim da abi dawuda su suka rawaito wannan hadisi saboda haka cikin sahabbai jabiru na cikin waɗanda sun kasan hajjin manzon Allah kamar yadda ke cikin malamai ibnu ashir ina cikin wanda ya san hajji an ce wata rana ya ce makka wurin hajji hajji ne na harko ya ɗora tambaya ina kaza sai a ce kaza sai ya rigi mai wara mai dama shi ya ga inda yake ɗaina sai suka ce malam ya ce na an mutu Allah ka saurara a gwada maka ko kai a dan ashir kana bari a gwada ma aikin hajji sai aiki na <laughs> to kai in ka in ka bi abin nan ibn ashir wanda ya gargado aikin hajji kai ka san an san shi in ka dubi jabiro da ya gargado hadisin ka san ya san hajji Allah ya taimake ko lokaci yayi hadisi guda <laughs> Allah ne ya saka da alhamdulillah mun saurari karatun sahihul muslim ga mala Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi gobe insha Allahu larba akwai karatun wata ainihin mutasar da kuma ainihin daliya da kuma abin nan ashal ne ko? ashal wanda malam ke karantarwa nan masallacin garka gidansa sha biyu zuwa karhe ɗaya wanda an riga an saba wannan karatu